'Yan jaridun kasar Nijar na korafi cewa dokar aikata laifuka ta hanyar yanar gizo na takurawa 'yancin 'yan jarida. Yaya za a iya kwatanta wannan dokar kamar takurawa? Dokar hukunta laifi akan aikin 'yan jarida a kasar Nijar don a gane gimshikin turbarsa kasar Nijar ta gindaya wannan dokar ne tun a shekara goma kamar bata suna zagi yiwa wani laifi wallafa labarun karya game da wa'annan laifukan guda hudu bisa dogara da ayar doka ta ranar hudu ga watan Yuni wadda ke nuna cewar ba wani ɗan jarida da za a kama a garkame don ya ɓata suna ya yi zargi ko ya yi laifi ko kuma ya wallafa labarun karya. To a wannan yanayin ne ita dokar shekara ta sha tara ta bullo mai alaƙa da hukumtawar yin laifi ta kafar yanar gizo a ƙasar Nijar. A wasu matakan nata ta tana da hukumtawar a shafin aya mai lamba 29 misali dokar yin laifi bisa kafar yanar gizo bisa ga maganar ɓata suna da za a aiwata akan duk wata kafar ba da labari. Wannan ayar doka ta ambata hukuncin zaman gidan kaso na wata shida zuwa shekara uku. da kuma biyan tara ta miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar na kuɗin sefa har da in an aiwata laihin ta wata hanyar kafar ba da labari misali ɗan jarida mai rubutun majalla idan ya rubuta wani sharfi wanda cikinsa ya ɓata suna kuma sharfin aka wallafa shi a cikin majallar tasa to lalle dangance da ayar doka ta dubu biyu da goma mai kare 'yancin kafofin labaru to wannan ɗan jarida bai kamata ba a kama shi misali in ya wallafa labarin guda bisa kan shafin yanar gizon na facebook to lalle lalle lalle dangance da tananin da dokar shekara ta 2019 ta zayyana akan hukunta laihi kan yanar gizo a kasar nijar. ana iya kama shi a hukunta shi kuma a jefa shi gidan kaso. To wannan shine a zahirin manufar wannan doka wadda kuma ta kawo saɓani. Shine ma aibin da ke wargaje batun 'yancin kafofin labaru. Shin ko akwai wasu matakai da aka tanada akan dokar hukunta laifi ta shafin yanar gizo da ke hana ruwa gudu akan yancin kafofin labarai a kasar Nijar? Idan aka ɗauki ayar doka mai lamba 30 da 31 ita wannan doka da ke magana kan zargi da wallafa labarun da za su gurɓata zamantakewar jama'a nan ma an saba wannan matakan na kare 'yancin kafofin labaru.